wanda kuma ya sake ƙasa mu a wannan lokaci mai albarka a yau lahadi goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku kuma biyu ga watan satumba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya kama tashi a darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imam imam abu jafar tahawi Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da gafara Allah ya gafarta mashi malam yana fayyace abubuwan da suke sune kida na ahalun sunna wal jama'a wace yake a darasin jiya yi mana bayanin matsayin ahalun sunna wal jama'a kan abin da ya shafi wuta da aljanna cewar a yanzu haka akwai wuta a yanzu kuma akwai aljanna kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su wanzatu ne da wamamu ne kamar yadda ya faɗa cikin ayoyin alkur'ani mai girma haka na malaye mana bayani kan abin da ya shafi alkhairi da shar da kuma abin da yake aman suna alistifa iko dan hukunce hukunce da yawa Allah subhanahu wataala ya sanya musu iko dan akwai iko ayi kaza wa man lam yastati minkum qawlan wanda bai samu abin kaza ba to kaza kaza kaza sun kawo ku sai a kawo kunci a ce iri kaza iri kaza mani kawo ilai sabila a yau za mu dora inda muka tsaya a darasinmu na jiya al’imam abu jafar hawi Allah maɗauki sarki ya cikin shi da gafara yake cewa wa kullu shayin yajri bi mashi'atin lahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadari ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha yaf'alu ma sha'u wa huwa ghayru zalimin abada haddasa an kulli su'in wa hayn wa tanazzaha an kulli aibin wa shayn la yus'alu amma Alu wa hum yus'alun Allah yake cewa wa kullu shay'in kowanne abu ka gani ya jari wannan abun yana gudana ne yana kasantuwa ne fi mashi'atin Layi ta'ala da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ga dama ne wannan abun ya kasance ya kasance wa ilmihi kuma wannan abun ya kasance ne a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi fa qada'ihi kuma ya zartar da shi wa qadarihi kuma ya kaddara sa ghalabat mashi'atu wal mashi'ati kullaha ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye ganin daman kowa da kowa wa ghalaba qada'uhu hukuncinsa da shi Allah subhanahu wa ta'ala yanke ya rinjayi alhiyala kullaha dukkanin dabaru da mai tsara yake nisa da dukkanin jinsin dabaru baki ɗaya to tarawar Allah ta'ala ya riga ta ranjaye su abin da shi ya ga dama shi ke kasancewa ba da mai tabara ba ya fa'alu ma ya sha shi Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata dukkanin abin da shi ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abada shi kuma Allah madaukin sarki ba azzalimi bane abada saboda cikin adalcinsa ya tsarkaka ya buwaya an kulli su daga barin abin da yake mugun abu ne kuma wata sifa ta tsawaya ta tsarkaka daga barin Allah subhanahu wa ta'ala wa da kuma dukkan abin da ya shafi halaka wa tanazzaha ya tsarkaka an kulle aikin wani duk abin da yake aibu wa shayin abin da yake kafanta da abin da yake datti la yusalu shi Allah subhanahu wata'ala kwata-kwata ba a tambayarsa amma ya fa'alu daga abubuwan da shi yake aikatawa wa hum su bayi salon su za a tambaya ce don me suka aikata kaza don me su aikata kaza ba amma shi subhanahu wata'ala ba a tambaye shi a ce da shi don me bai aikata ba ko kuma don me ya aikata ana jira da ke ko saboda haka kuma yake cewa wa kullu shay kowanne abu ya jaribi mashi'atin Allah ta'ala yana kasantuwa ne da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmihi da kuma ilmansa wa qada'ihi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zarta da wannan abun kirhi mai kaddara shi wannan magana kusan a wannan littafi mai tarin albarka littafin alƙirin sahawiya shi ne wuri na ƙarshe da malam ya yi magana kan abin da ya shafi alkawa walkara kafa'u walkara saboda malam ya yi bayanan a wurare da daban ya yi su a wurare da dama amma wannan wurin shi ne wuri na ƙarshe da malam ya yi bayanan alkawa walkara a cikinsu na farko alkadar abin da Allah imani da kaddara shi shike ne daga cikin shiga-shigan imani kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ce laysal karra wal wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib walakin al karra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wannan ya hada shiga cikin imani guda kenan a can cikin surar ayar Allah ta'ala ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba'th wannan shine imani da kadara kenan Allah ta'ala ya faɗi waɗannan shiga-shigan imani din a cikin suratul nisa ce man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Allah dalalan guda biyar tabbata cikon na shidan su a cikin suwar alkamari inna kula shayin halakana wa bi kadar to wannan alkadar din shine malam yake bayani akan shi yanzu wannan alkadar da annabi sallallahu ya faɗa a cikin shika-shikan imani da mala'ikar jibril ya ce shi dan gane da imani ce an tumina billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شيني أبن ما لم يفعل yake cikin abu da ka gani jajjari yana gudana ne yi mashi'atillah da ganin daman Allah subhanahu wataala wannan idan mun fassara mashi'a akan almashi'atul kauniyya alqadariyya kenan za ki fassarawa da ganin dama ko kuma bi mashi'atillah da Allah subhanahu idan ya zama na wannan abin almashi'a ce shar'iyya tiliya. kun gano wannan da kyau ko to amma din da ke wa kullu shay'in kowanne abu ya jari bi mashi'atillah yana kasancewa ne a ganin dama Allah subhanahu wataala duk da kaga ya kasance ya kasance ne a ganin dama Allah subhanahu wataala ba wai a Allah ta'ala yana son wannan abun ba kura da kyau gani almashi'a tana zuwa da ma'anar ganin dama tana zuwa kuma da ma'anar so abin idan ka ga mashi'a ka fara ta da so to ita ce mashi'a a shar'iyya ganin dama ta shari'a idan mashi'a ce al-qadariyya wani ana fassara ta ne da ganin dama kamar Allah ta'ala ce kulillahumma malikal mulki tul mulka man tasha' kulka ce Allahumma ya Allah malikar mulki mamallakin mulki baki ɗaya. Il mulka kana bayar da mulki ne man ta sha'u ga wanda ka ga dama ko ga wanda kake so. Eh? Ga wanda ka ga dama. In ka da wanda ka ga dama to yana ba da ita ga musulmi ka ga ba da ita ga wanda ba musulmi ba. Kashin ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ne. Amma ka ce yana ba da mulki ga wanda ya so. Allah ta'ala musulmi yake so mummuni yake so baya san kafiri da kafirci to dole ka fayyace tsakanin mashi'a azariya da mashi'a muniya to kamar yadda na fara malam yana mana bayani ne akan abin da ya shafi kaddara yake imani da kaddara shine dukkan imani na na shida in mutum ya rasa shi to wannan ya rasa duniya shi da lahirci Allah ta'ala ya sauke baki da shi kuma imani da kaddara yana da shi guda hudu shi shi da na farko almashi'a kamar yadda malam ya faɗa ganin dama duk abin da ka rasa ka rasa shi ne Allah ne ya ga ka rasa shi duk abin da ka samu ganin dama Allah ne ya ka samu mun faɗi shi shi kenan na a cikin hudu da shine almashi'a ganin dama Malam ya ce wa ilmi da ilmin Allah kenan duk abin da ka ka samu Allah ya san za ka same shi ka rasa Allah ya san za ka rasa wannan abu duk abin da ya same ka Allah ya san wannan abin zai same ka duk abin da ya same ka ba Allah ya san wannan abin ba zai same ka ko kenan na uku alhalku halitta duk abin da ya same ka Allah ya halicce shi wannan abin zai same ka duk abin da ka rasa Allah ya halicce rasa washi a gare ka kun gano wannan da ke ko idan babu wani abu wanda yake ba halitta Allah subhanahu wata'ala bane in da sunai da zaka mafarsa an ba shi kansa kamar yadda shi ba halitta ne ba haka ko bin shi ba halitta bane abu na nawa kenan na uku abu na hudu shine alkitab alkitaba rubutu abin da ya same ta Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta wannan abu abin da ka rasa Allah ya riga ya rubuta wannan abun ba zai same ka ba waɗannan su shiga shiga imani da ban ke zuwa wurin duba don a duba wa mutum wani abu yana taɓa shi shike na me yana taɓa imani da ƙasa gaba ɗaya dan yana jahilta kenan Allah ta'ala ke san abu da zai same shi ba daya yana ganin cewa akwai wata dabara da mutum zai danya kaucewa kauce abu da Allah ta'ala ya kaddara mashi kuma malam ya ce wa galaba qada'uhu al-hiyala abin da Allah ta'ala ya kaddara to yarin jayi, duk wata hila duk wani dabara duk wani su sutabaru duk wani wasan buya duk wani wasan duk wani dabara, duk wani surkulle abin da Allah ya kaddara zai samu mutum su ya same shi abin da Allah ya kaddara ba zai samu mutum ba to ba zai same shi ba wa alam annal ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بما كتبه الله لك al'umma ga ɗaya za su taru don su amfanar da da wani abu ba za su taɓa da wani abu abin da Allah subhanahu ya kaddara wannan abu zai sami haka na inda za su taru ga su don su cutar da kai ba za su taɓa cutar da kai ba sai da abin da Allah ta'ala ya kaddari ya sami ka waɗannan al'amura shika-shikan nan kuma da muka da na imani da addu'a dole ne mutum ya kula da su kuma za su za baka kwanciyar zuciya za su baki kwanciyar hankali na cika abin da isa ne ka ba wani wanda za a kai kuka zuwa gare shi Allah subhanahu wataala ba dan me Allah ya san wannan abin zai same ka dan me dan Allah ta'ala ganin ta shi ne wannan abun ya same ka dan me dan Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan abun ma zai same ka dan me dan Allah subhanahu wataala ya halitta abu zai same ka kun gano wannan da ke ku na abin da ya same ka alkhairi ne sai zama jarrabawa ne idan ya zama sharri ne shi ma dai jarrabawa ne da sharri da alkhairi da suka shafi mutum to kowannen su jarrabawa ne annabulukum sharri wal khairi fitina za mu jarraba ku da alkhairi abin nan lafiya ilimi kuɗi zaman lafiya kwanciyar hankali da Allah ya ba mutum wannan jarrabawa ce kama jika rashin lafiya kare tattalin arziki da Allah ya jarrabu mutum da su jarrabawa ce babu wani wanda yake cidin na tsira babu wani wanda yake kawar da wanda ya hukunci ya da abin da Allah ta'ala ya tsira sai kuɗi sallah ba zai ce shi ya ci jarabawa ba ne talaka zalla ba zai ce shi ya ci jarabawa ba ne kowanne su yana kan jarabawa za ka sai mai la'akari sosai da sosai babu wani tsara babu wani shugabaru, babu wani fara babu wani dubi babu komai waɗannan suna cin karo da imani da ƙasa kun fahimci wannan da kyau ko cewar masu wannan su masu irin wannan farin a duk lokacin da aka kullo ta wannan hanyar ake bayani sai kuma za su canza wata hanya daman Allah subhanahu ta'ala) ya faɗa yace inna shayatin la yuhuna ila ya yi awliyaihim yujadilukum lalle shaytanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu dan su dinga jayayya da wani salo da yan duka suke da shi shine sai a buɗe ma mutum ƙur'ani sai a ɗauko ƙur'ani ne da ka sani sai a buɗe shi kun gano wannan da ke ko dan wannan dan wannan ayar farko wannan shafin ta zama bashir lazina amalu wa salihat ana lamun jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai a ce akwai sa'a wannan ya zama innal ladina kafaru sawawun alaihim anzar sai zama abu sa'a wannan karminci saboda me saboda yanzu sun sun jirkita kuma da cewar wani wurin cuta ne wani wurin kuma cuta na ubbillah wai ana haka da na ce ai shi shi shi ba duba yake da taurari ba ai shi da qur'ani yake yi kun gano wanda ke ko ai shi da alqur'ani yake yi saboda haka duk irin waɗannan al'amura al'amura ne da bai halatta al'amura ne suka wanda yake kafin su waɗanda suke yi in mutum ya zo sai ya shi ko kan su duban sai ya ci kurkuta carbi sai sake shi ke sake mutum ya ɗauki kwara ɗaya a ciki idan mutum ya ɗauki kwara ɗaya sai shi ya kama daga ladanin yana cewa Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu Jibrilu in ya ja na farko sai sai ce Allah in ya ja na biyu sai ce Muhammad in ya ja na uku sai ce Jibrilu in ya ja na hudu sai ce Allah in ya ja na biyar sai ce Muhammad in ya ja na hida sai ce Jibril daga nan har ya zo kan wannan kwaya ɗayan mutum ya rike idan mazan ce da ka rike ba ku gane ko? sannan har yanzu kan wannan kwaya ɗayan da mutum ya riki in yi gam in yi in yayi da wannan kwaya ɗayan ya zama daidai da zai kira su Allah ne ya kusa in ya zama daidai zai kira sunan manzon Allah ne sai ce a kusa amma sai an wahala in ya zama daidai da zai kira Jibrilu ne sai ce ba sa kaga ya zama arni kenan daman ya fara ne ya zama arni zaman kana addu'a Jibrila inna wa nazzalahu ala qalbika bi idnillah wai ya ce a'a shi duba shi ba ake duba ba ai sunan Allah sunan manzala sunan jibril ko waɗannan ba kuma abin ko waɗannan abin su ne ne ne kake shaku ka arnancin sa ina fata mun ci wannan da kyau duk mai ke janyo waɗannan al'amura rashin imani da kaddara shi ke janyo zuwa wurin boka zuwa wurin dan duba zuwa duk wani surkulli ga mutum yana da digiri na farko digiri na biyu digirin bikirkir ya kama hanya halin alin ya fita tsawa yana tafiya akan titi daga ya kama hanyar daji ya ji ya samu wani wanda ta rabu ba boko wai shi zai bashi shi zai ce da shi kaza shi zai ce da shi kaza shi zai ce da shi kaza ko kuma ga wani yana talakansa tubus kullum yana bakin gate ake bude kofa ake bude kofar kasuwa kullum sai masu tsaron kasuwa sun ce to a tare a tare abin nan a tashi a tashi a tashi kafin ya bar kasuwa ake tara kudin nan da shikkal amfus wata sallah yana yi wata baya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan wata la'asar da sai ya kai ta karfe biyar da rabi wannan haramun ne ana nan kuma sai ga ya sami in ya samu kuɗi sai ga kuma wai wai to sai a ce to yanzu ba kuma ya sai tsaye dan yana da mahasada sai zama na ga kuɗi amma mashin ba zai sayi mashin ba sai ya kira malamin shi an mai tallan wani fuloti ba zai saya ba sai ya kira malamin shi an mai tallan wata gona ba zai saya ba sai ya kira malamin shi ina ta mun gane waɗannan da kyau abin da ke canyo wannan rashin imani da Allah ta halaye sau wannan haka yake a cikin maza haka yake a cikin mata da bokanci mata ake cewa amma yanzu kai ka ce wata kila kamar na mata ya rabu danya shi na mata ne da nan har yan mata akan saurayi a jiya musu rubuce shi ya su sha kaza su mallaki saurayi za su kaza su kaza dan lalacewa ke ya shiga ya shiga mata ya shiga maza ya shiga yan kasuwa ya shiga ma'aikata ya shiga kowanne bangare me janyo wannan shi imani da kanta sai in dai imani da kanta akwai mai da abu da aka faɗa babu wani abin da zai kautar da abin Allah ta'ala ya kara maka to a wurin ku sai kuma amfanin zuwa wurin wani kaje ka ce duba maka ya duba maka ya ce maka ne wannan sauki قال رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye dukkanin ganin daman kowa da a ganin dama Allah ta'ala ne yake faruwa haka Allah ta'ala ya faɗa yake wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin abin da kuke so da zai kasance ba sai idan Allah subhanahu wataala ya ga damar kasancewar wannan al'amari غلبت مشيئته والمشيئات كلها ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye ganin ganin dama na maimaita ba kuma ina maimaita ba almashiya tana da ma'ana guda nawa ko dai almashi'atu kauniya alqadariya ko almashi'atu shar'iyya addiniya Kuna ji da kyau ko to irin waɗannan lafuzan akwai su a cikin alqur'ani mai girma da malaman tauhidi malaman aqida suke bayanin su illa illa dake dake Wannan sun kai tara zuwa abin da yake doriya ta a farko akwai wanda suka fara mata ita ce almashi'a ganin dama haka nan akwai alkafa takawa'u shi ma akwai alkazawu alkauni akwai alkazawu a shari'i alkazawu alkauni kama wani alaƙa alaƙa ba hunna su ba samawatin fi yomai wa wa hazi kulli samayin amma taqa ba hunna sai Allah ta'ala ya ya tattara kasancewar wannan hayakin masawa ila samai wa hiya dukhanun qala la hawla wala quwwata illa billah qala qala sakina qa'in a hadin zuwa ta ce hadan kuma akwai alqaba'u shar'i kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wa buka Allah ta ta'budu illa iya wa bilwali dai ni ihsanan wa qadara rabbuka ubangijinka ya hukunta ba za a bauta ma kowa ba sai shi ko ko ubangijinka ya shar'anta cewa ba za a bauta ma kowa sai shi ba ya shar'anta ko ya hukunta eh wani an ga masara ya shar'anta to kamar shari'a sakon da suke dare ta ko da ba sa dare ta kun gane ku? amma hukuncin su da yi qada'an abu wanda yake sama ko wanda iya da Allah ko wanda bai yarda da Allah ba Allah ta'ala ya sanya abinci shine sababi na koshi dole dole ne ni abinci da wanda iya da ta wanda bai yarda ba Allah ta'ala ya sanya in mutum ya sanya bayan gida ya zama sanadi ya zama wani abu ne da yake fitar daga cikin adam wanda iya ta Allah da wanda bai dole in ya matsa shi ya nufi wani shi ne alkafa'u alkawun wanda ke babu wanda ya isa ya bijire masa kun gano wannan da kyau ko hakan nan wanda iya da wanda bai yarda ba Allah ta'ala ya kaddar hudowar rana sai nan ta gabas faduwarta ta yamma wannan kaga bambanci kenan da alkafa alkauni da alkaba shar'i haka Allah madaukin sarki ya bayani kan al'irada akwai al'iradatu kauniya ko al'iradatu shari'iyya sun haka same su a cikin alqur'ani mai kuma fahimta su zai taimaka maka wurin fassara alqur'ani mai girma sai ta zama garau ta zama warkakkiyar fassara sai da wanda kake fassarawa ba sai sun neme ka bashi ba dan kana cewa kulillahu tutil mulki man sha kana da mulki ga wanda kaga kake so sai tantance ka yanzu nan kafaran da suke mulki Allah yana son su kaga sai mutum ya to dole ne a fayyace yadda bayanan suke sai al-iradatul kauniyya ita ce al-mashi'atu shamila li jami' al-hawadith ita ce ganin Allah subhanahu wataala wacce ta fi ko ina ta gama ko ina da ganin damar Allah da ta hada ko ina da ina kuma fadan Allah ta'ala da yace wa man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama' Allah ta'ala yace fa man yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ta'ala ya ga daman ya shirye da sa ya shirye da shi ya shirah sadrahu sai wuce kirjin sa wa man yurid an yudillahu duk wanda Allah ya ga daman ya da shi ya ji alfakarhu da yiqan sai ya sanya kirjin ya zama kwantacci kwantacci sai da duk da ake ba ganewa bai Allah ya sauke hakan nan kuma akwai irada al-shar'iyya alirada a ash-shar'iyya kamar fadan Allah ta'ala da yake cewa abin nan yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka nan yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum as-sirata alladhina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu alimun hakim wa yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يستطيعون الشهوات أن تميلوا ميلا wa يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هو الإرادة الشرعية ألا ينا سن يبوك كذا Allah yana son ya muku kaza Allah yana son ya muku kaza al-iradatu shar'iyya da mutakamminatu lil mahabbati wal rida take ake fara ta da Allah yana so gane ko ita al-mashi'a dariya ita ke fasarawa da ganin dama kamar ya shi illahu yudillu Allah ya ga dama sai me sai batar da shi kun gano wannan da ke ko amma da annabi nuhu alaihi salatu wasallam cewa wala yafukum nusuhi in aratu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu la tasfiru Allah ya ga daman da matar da ku to haka za ga akwai mashi'a abin nan akwai al-irada al-kauniyya al-qadariyya akwai al-irada الشرعية كما بدأ الله تعالى ذلك شوى إنما يريد الله ليزهق عنكم الرجس أهل البيت wa yuqdirukum tadhira inna ma yuridullah abin sani kawai Allah yana so kun gane ku domin almashiya ce الشرعية الدينية هذا نقول الله تعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ألا ينا سن يقول كذا ألا ينا سن يقول كذا يقول المشيئة الشرعية كنا كم كم من يوم كان القضاء أقوى الشرعي أقوى القدري أقوى الإرادة akwai al'ibaratu shar'iyya akwai al'irada alkauniyya alkadiriyya kenan hakan nan kuma akwai al'amuru umarni lafazin al'amur akwai al'amuru alkauni alkadari kuma kuma da yake akwai al'amuru a shari'i wani Allah ta'ala da yake inna ma amruhu idza rada shay'an an kula lahu kun fayakun wannan umarni kenan sai ko alkadari alkadari inna ma amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون طيب، هذا الأمر الكوني على القدري أما الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لكم هذا الأمر الشرعي كنا أظن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا الأمر نه shar'i akwai wanda ke zaɓawa akwai wanda yake muwafaka akwai wanda ke cin amana akwai wanda yake mayar da amana kun gano wanda da ke kuwa ga wani ya nuna al'amur ne a shar'i amma idan Allah ta'ala ya malalo ruwa kadarin ruwa zai malala kauyuka babu wanda ya ya kare shi babu wanda ya zai kauce ma wannan malalar ruwa wannan ambalin ruwa muddin Allah ta'ala ya kaddari yana cikin su Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi ba hakan na alkitab kuna rusa ba adadin wadanda muka faɗa ko akwai alkitab shi ma lafazin alkitab akwai alkitabu al-kauni akwai alkitabu الشرعي الله مرة كثير كنا شيء وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أقول يا زمان الكتاب القدري كنا الكوني إن الله تعالى كتبوا بنا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص مثل الحر بالحر والعبد بالعبد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت جرى خير الوصية الوالدين والأقارب ولا فجاء الكتاب الشرعي كنا هو ده الوراء ومجد كان الشرعي ده على القدر الشرعي bayi suna iya sabawa kun gane ko an ga umarni Allah ya ce ayi a tashi sai sai wani ya zauna wannan umarnin a ne in ga ga umarni Allah ta'ala ya ce a zauna sai ga wani asali to wannan umarnin a shar'in amma in dai alkauni ne to babu wanda zai sai samu wannan al'amari kuma su bayi mukallafu ne ne shar'i la bil qadari su bayi an dora musu hukunci ne da alkauni القضاء الشرعي القضاء الكوني ba. ina fata mun fahimci wannan da kyau domin alqaba'ul kauni babu wanda yake tsara mishi amma alqaba'ul shar'i Allah ta'ala ya faɗa ce kuma yadda Allah ya hadiye wa shara sadarahu da islam haka na al-izn izini daga gare shi lafazin al-izn da kake karantawa akwai al-izn al akwai al-izn al-shar'i Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da abin da ya shafi masa shirka fa. yake cewa ma hum zina biyu min ahadin illa bi iznillah illa bi iznillah sai rubi izinin Allah na cewar ta ba su izinin wannan abin ya cuci shi sai ba su izinin ko kashi ko illa bi iznillah sai da kaddara wa Allah ana al-ibnu al-qadri kenan al-kawni haka akwai al-ibnu ash-shar'i haka ba su millinatin ko taraktum wa qa'imatan ala usuliha bi iznillah da alfasu kaga wannan kaga da al-iznu al-kawni haka na akwai al-hukm al-hukm ash-shar'i akwai al-hukm al-kawni Allah ta'ala yana cewa yana hikito mana kissar sai daga cikin yayan annabi Yaqub alayhi salatu wasalam da yake cewa lan abraha al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma Allah li wa barin wannan kasar ta Masar ba ta ya azana abi har baba ya ban izini aw yahkum Allah li ko Allah subhanahu wata'ala ya mun wani hukunci daga wani wannan shi ne hukunci alkawari kenan ya kaddara faruwar wani abu da zai samu ne tunda ba wahayi ta saukan mashi ba da zai ce kaza ya ce kaza ya ce haka na akwai alhukumu a shari'i وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد daga ya hukuma al-hukmu ash-shar'i kenan kuma da waɗannan taklifat aka kawo abubuwa ne na shari'a aka kawo ta'ala madaukin sarki cewa yi halat lakum bihimatul an'am an halatta mu kaza an halatta mu kaza ai haka kuma ya kawo an haramta mu kaza an haramta mu kaza ko ne ya zama al-hukmu ash-shar'i kenan idan akwai at-tahrim akwai at-tahrim ash-shar'i akwai at-tahrim al-kawni tahrim al-kawni fadan Allah ta'ala da yake cewa suna hikido mana maganar annabi Yusuf abin nan annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa abin nan wa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatsihuna fil ard fala ta'fu ala alqawm alfasiqin fa innaha muharramatun alaihim to lalle ita wannan kasar Baitul Maqdis haramun ce a gare su mana ba za su taba komawa ba ko da kaga muharramatun alaihim haramun ce a gare su kaga bambancin wannan haramcin da haramcin cin alade da aka haramta kaga alade yana iya ɗauka ya ce kama ma wannan hukuncin amma wannan hukuncin da Allah ta'ala ya ce fa inna muharramatun alaihim ko da mutum ya arce a kuce kun ya koma zai samu damar shiga wannan garin ko da me ko da at-tahrim ne al-kauni al-qadari ba at-tahrim ne al-shar'i ba amma at-tahrim al-shar'i kuma fadan Allah ta'ala da yace hurmat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wannan shine at-tahrim al-shar'i wanda kuma at-tahrim al-kawni إنها محرمة عليهم أربعين سنة يجيون في الأرض فلا تسألوا التفصيل وحرام على قرية أنهم لا يرجعون حتى إذا فتح يأجد ومأجد ومن كل أدب يرسلون هذا أن أقول الكلمات الكلمات الكلمات الكونية والكلمات الشرعية الله تعالى نتشوى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون هذا وتمت كلمة ربك الحسنى abin da Allah ta'ala ya zarta tarawa shi kenan ya riga ya tabbata dan ya bada farko suratul sad wa nuridu an nakunna ala alladhina yunfiquna fil ard wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum al-warithin idan akwai al-kalimatu shar'iyya idza qala ibrahima rabbuhu kalimati atammahum qala inni ja'iluka lin-nas imama qala ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين hakan nan akwai almashi'a wasu yake akan karatun ta ne wannan ya janyo wannan bayani akwai almashi'atul kauniya ko almashi'a shar'iyya almashi'atul kauniyya ita fasara ta da ganin dama da hausa kenan almashi'atul shar'iyya ita ake fasara kuma da so da yarda haka Allah iya yarda ga to wannan shari'a kenan shar'antacce amma amma abin nan almashi'atul qadariyya haka Allah ya yarda kun ko wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan shi yasa malamai suka lissafa kun ga wannan zai nuna mana duk ayoyin da muka ga ayoyin Qur'ani kuma ire-iren su misalan su da waɗannan kalmomin da muka faɗa da waɗanda mu faɗa ba waɗannan guda tara da muka faɗa akwai ire-iren su kusan a kowace kuma ɗaya bai wuce ba da aya ɗaya ko ku gane ko to akwai sauran ayoyin a cikin Qur'ani akwai kuma irin wannan matashiyar babu a faɗa ba ɗoriya akan tara ɗin ga sanan cikin Qur'ani yake kuma ana buƙatar wanda ke nazari akan alkurani kama daga fara kama daga kama mutum mutum ya bambance irin waɗannan al'amura don zai taimaka kyawun taimako wurin isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana gamsar Allah ta'ala ya mana jagora wannan yasa malaman tafsiri a cikin sharuɗan tafsiri suka lissafa fahimtar aqida usul ne shar'i ne daga cikin shuru na tafsiri mutum ya gane aqida tsamtacciya tafsiriya قال رحمه الله falo ma sha. shi Allah subhanahu wata'ala yana aikata abin da ya dama lura mun ce saboda ya kawo ma al-mausuliyya kuma ma al-mausuliyya tana cikin siyaqul umum kun gane ko domin ismu ne min asma'ul mausula kuma mai marasa yake cewa siyahu kullun aw jami'u wa qad talallata allati al-furu allazi da allati da furu da sauran ire-iren su suna zama na suna na al-mausul yaf'alu ma sha yana aikata duk abin da ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abada shi Allah ta'ala ba azzalimi bane har abada saboda ne saboda cikar adalcin sa subhanahu wataala saboda cikar adalcin sa Allah ta'ala ya ce wa ma yubadul ma yubadul qawlu ladayya wa ma ana biballam sulabi wa ma ana biballam lil abi haka Allah ta'ala ya ce wa zulman wala hadma haka Allah ta'ala yake cewa wa wajidu ma'amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji ka baya zalitar kowa saboda me saboda cikar adalcinsa dan me muka faɗi wannan dan ka fahimci kore al'amari kore abu ga Allah kadai kore abu kadai ba yabo bane in ka ce Allah ba azalimi bane sai ka hararo cewa dan adalcinsa in mutum ke hararo wannan ba to ba wai ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala bane dan duk abin da ka kore za ga me saboda me ka kore me yake kishiyar wannan abin da ka kore Allah yana ji saboda me ba kurma bane kun gane hukun Allah yana magana saboda me ba ba bane shi yasa ma da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake aikanta banu Isra'ilawa akan sirri zuwa da a kayan tafiyar shi kana da ubangiji yace alam yarau annahu la yukallimuhu wa la yahdihim sabila takhadhu wa kanu zalimin shi wannan la yukallimuhu kaya magana saboda haka sai mutum ya kiyaye idan ka zo ka ce Allah baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma saboda ni saboda akwai saboda babu shi saboda babu ne an da mutum ya ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa to wannan ba ce ta babu Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya gare shi yasa wani yake cewa yake nan sukan wannan mutum sosai don fayyace tsakanin korewa ba tare da ta hararo ba wani yake cewa ko bayyilatu la ya gaje rona bi ummati an kanuwar kabila ce ba sa iya warware alƙawari in cika in warware alkawari madahu ya tallace shi amma su saboda mai kuma warware alkawari ko da sun warware za a naka musu duka tsoro ke yi har yanzu ba ya bai su bane wala ya zulmuna nasa habbata khamsalin ba sa iya zalunta mutane ko ya komai kankantar abu saboda me saboda in masu sun za a kwankare su a kafin wannan abu a zai da ya kore musu zalunci yace zalunci yake ba sa warware alkawari ya ba su iko zamba su yi ambo idan bai hararo sifa ta cika alkawari ba bai hararo sifa ta adalci ba kada ka danga gazo ka ce shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba shuɗi ba shi ba kaza kwata kwata wannan ba tauhidi ba shi da alaƙa da tauhidi Allah ya tsare mu baki da sa an kulle su ya tsarkaka da barin duk abin da yake mummunan abu dan shi yana da tsakiyar da kamala subhanahu wa ta'ala walillahi al-masalu a'la kenan wahayi kuma ya tsarkaka daga barin duk abin da yake da shi wa tanazzaha ya tsarkaka an kulle aibi abin da yake aibi ne komai dan kanta shi subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka da aibi ya bashi kulura sifa ta kamala ita ce hannu guda ko hannu biyu eh sarkan ma kamar ka sha'af wata sifa ta kamala to Allah subhanahu wata'ala shi ya kusanta da ita da yahudawa suka sifanta shi da hannu daya sai da yake ne ce wa qalat al yahud yadullahi maghlula ce hullat aydihim Allah ya kar hannayensu hannayensu ne fankararrun hannaye dan me da su suka shi da hannu daya suka ce yadda. suka ce kuma hannu ɗayan ma abin nan fararre ne ba kake bane. Idan Allah ta'ala ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu duk abin da suka faɗa dan sun ce da Allah ta'ala yana da hannu guda kuma sun ce hannu guda a makale Allah ta'ala ya ce bal da suka faɗa din nan ba haka ba ya dahu hannayensa biyu da ba su bakani a shimfiɗa suke ga ya dahu sai da martani ne akan yanzu mabasutani mai da martani na akan makhlula kun gano wannan da kyau amma sai ga wani ya ce wai ayan ka ce yadu hannu su ka kamanta Allah ta'ala da hannu suka fara shi da abin nan wannan al'udura sai kenan wasu kuma suka ce a'a suka fassara shi da an'ima nau kenan biyu to dama haka bidi'a take da aka bar daidai aka fara bidi'a to ba a taba ittifaki kaga hatta wurin tawilin menene yadin an yi sabani ko bai sabani ba an yi sabani to ka dauki a ban yanke maka kowace ba an ka dauke ta sai ka ganta a turwa ka take ka dauki bid'a sufaye kada ta ce sufaye to karan kansu sun ce su 313 ka karshen ta ituwa kenan kun gane ko karshen ɗaiɗaituwa kenan ba wai an rabu ɗaya biyu uku hudu gani ai ya ga ɗari uku wani abu kuma shehin wata ce ɗariƙa baya kai ma wata ɗariƙa ziyara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ƙarshe ta zaɓar cewa kan Allah tsara al'umma musulmi haka nan ka ɗauki duniyar shi'a haka nan za a ganta ita ma firjik saboda kuma wannan sakamako ne na duk wanda ya bar tafarkin ne za su kai su ba ka wannan ba domin wai ku su da cewar Allah ta'ala ya ce shi yana da hannu ba don shi ya faɗa kuma ya ce a antum a'lamu amillah kuma ce wallahu ya alamu an tun na ta'alamun ɗaya kenan na biyu in ka ɗauki fassara da suka yi ba wannan da ce kudura ta fi da cewar kudura ya Allah ta'ala ya santa bayansa da kudura ilin lafiya na tabo min kwabali an a laifi. yanzu ya ke sifar Allah ta'ala da hannu ba don gudun kada ya sifar Allah ta'ala da halittarsa ya fi ta shi da ne kuma alhalin Allah ta'ala ya ta halittarsa da kudura yake nan na biyu ya ce kudura kuma Allah ta'ala ya ce bali ya dahu yanzu kudura Allah kenan guda biyu ce ya zai zama kudura ta tahu kenan ko ta zama kudura kuma biyu ce sai kenan sannan shi wannan da ya ce ni'ima ya yi da abin da Allah ta'ala ya fara ba ya faɗa ba ya ce ni'ima kun gano wannan da kyau ko to ai da ya fasa da ni'ima Allah ta'ala ya fasa halittarsa da ni'ima yace iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi an'ama Allahu alaihi Allah ya mai ni'ima wa an'amta alaihi sai ma manzo Allah sallallahu alaihi sai mai n'ima. irin ni'imar Allah irin da manzo Allah ba irin ta bace kaga kenan kamar da sifa ta nan kuma bai sha ba eh kenan sannan kuma Allah ta'ala ya ce bali ya dahu ne ta fasararsa ni'imar ta kenan idan ya ce ni'imar ta ni mu Allah ta'ala guda biyu ne an ya ce wa in ta'udu ta Allahi za su suha wannan shine sakamakon duk wani mutumin da ya zama barkin Allah ta'ala ya sani la yusalu Allah ta'ala ba a tambaye shi amma ya fa'alu gani da abin da ya aikata wa mai tsalon su bayan su ne waɗanda ake tambaya duk wata sifa ta tawaya ta tsarkaka Allah ta'ala ya tsarkaka da قال رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات قال رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يجزاه شر جعفر يرحم شيء كتشوا وفي دعاء الأحياء a irin addu'o'in da rayayyu suke yi ina an ce rayayyu suke mawa kenan matattu da sadaqatihim abubuwan da rayayyu suke bayarwa a matsayin sadaka no kenan manfa'atul amwat sannan abun yana amfanuwa ga matattu wallahu ta'ala kuma shi Allah mai girma da ɗaukaka yastajibu da'awat yana amsa da ake masa kiran shi da ake yi wa yaqdi al-hajat kuma yana biyan bukatun mutane ya Allah muna roƙonka da dukkanin sunayenka maka kamala Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar da mu a kan tabarkin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka riskar da mu da wanda kake riskar da su ma'an nabiyina wa sujina wa shuhada wa salihin wa hasba ulaika rafiqa mala yace wa fi du'a al ahya a addu'ar da rayayyu suke yi da sadaqatihim da sadakar abin da suke bayarwa a matsayin sadaka manfa'atu lil amwat akwai amfanuwa a mamata wannan ya kawo mu magana akan cewa dangane da wanda ya mutu shin akwai wani abu da ya isuwa zuwa gare shi bayan ya mutu ahlus sunna wal jama'a sun baki akan cewa mamata suna amfanuwa da abubuwan da suke yi abubuwa biyu abubuwa kamar haka abu na farko mata sababa ilahil mayyitu fi hayati abin da yake matacce ya yi sanadiyyar wanzuwar wannan abin lokacin da yake rayu yake rayu name ta hausa abin da mamaci ya yi sanadiyyarsa abu na alkhairi da mamaci ya yi sanadiyyar samuwarsa ya haifar da shi a lokacin da yake rayu to wannan abin zai ci gaba da gudana a wurin ko da bayan ya mutu saboda haka duk wani hannu na alkhairi duk wani abu na alkhairi da aka buɗe da ake gabatarwa in dai akwai alkhairi a ciki ko ba kai ne shugaba ba ko ba kai ne mataimaki shugaba ba ko ba kai ne sakatare ba ko ba kai ne mai faɗa a ciki ba ko ba ku ne iyaye ba kai kokari ka sanya naka a ciki don ka gina nan gaba duk wani abin da yake alkhairi da ka hannu a ciki shekara ɗari shekara dubu wannan abin zai ci gaba da gudana ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana da kyau yana da kyau duk wani abin da yake na alkhairi zai ciyar da al'umma gaba zai haɓaka addinin musulunci zai kyautata zamantakewa zai haifar da alkhairai ko ka zama jagora ba sa hannu a dan ne dan bayan rasuwarka ka ci gaba da amfanuwa da shi zan ba misalin abu guda ɗaya majalisun alƙazi musamman sun Allah ta'ala ya tsakan shi ku dubi wata jumla da malam haruna yake faɗa Allah ta'ala ya saka min alkhairi sani na bai taɓa tsallake ba abin ya zama kaman kaman ya zama ya daskara a bakin sa wanda ya askafa wannan majalisun Allah ne kaza Allah ya kaga wannan doriya ce akan majalisin ku gane ku da za a yi karatun sahih bukhari da sauran duk karatun da ake yi ko an mai addu'a ko ba a mai addu'a ba kasancewa shi ya kafa wannan madrasin ga iya alkhairi yana zuwa gare shi ina fatan kun fahimci wannan da ko sannan kuma ga addu'a da baya. biyo baya daga yan uwa mu ta ke mu sa kunnan basira mu tsaya sosai da sosai akwai abin da zaka iya yi kai kai kadai akwai abin da za ku iya yi ku biyu akwai abin da za ku iya taruwa ku ku ko a kasuwa ne ko a ofis ne ko a ma'aikata ne ko a ko ina ne ku ku adadin ku da bai kai yawa wanda bai gagare ku ba ku yi wannan abin da yake shekaru bila adadin zai dinga zuwa kan su misali na biyu Alimam imam a zafar bahawu sai ke yanzu shekarar shi dubu ɗaya da ɗari da wani abu a ƙasa da littafin shi kullum ana karanta ana cewa qala rahimahullah na farko yin amfani da ake yi da littafin na biyu akwai addu'a dan abu na biyu shine du'aul muslimina wasu addu'a da musulmai suke wa mamata bayan mamatan sun mutu addu'a da musulmai suke musu mamata suna amfanuwa da wannan addu'a wannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da ahlus sunna wal jama'a suke yi a kansu cewar suna zuwa zuwa suna isa zuwa gawa mamaci abu na farko abin da shi mamacin ya sabbaba faruwarsa lokacin yana rayuwa. haka in ya mutu a ya riga ya tashi aiki abin da nake nufi ya tashi aiki babu wani abu kuma da zai zo yi sai ga ana faɗa Allah ta'ala ya sauki tsakanin ba da uba ko tsakanin wa da kani ko tsakanin miji da mata kullum ke yi wai sai bayan ɗaya ya mutu yana cikin yan an mai wanka an yi kaza sai ya ce to kafin a fitar da shi wai mata su fito su roƙi shi gafara ko iyaye su fito su roƙi shi gafara ana ana yi ko ba a yi wannan haramun ne haramun ne wannan ina fata kun fahimci wannan da ke ko wannan abin haramun ne kwata-kwatan shi a ce bayan an mai wanka ka a fito da shi masallaci ko wai a fito a roƙe shi gafara wannan haramun ne addu'a za a yi mishi Allah ya gafarta mashi Allah ya gafarta Allah ya ji shi da gafara wannan shine abin da za a yi kuna jina da ke ko ma'anu suna suka tabbatar da kuma ta sana amfanuwa da waɗannan al'amura guda nawa guda biyu abu na farko shi mamacin ya sanadiyar faruwar sana alkhairi lokacin da yake rai abu na biyu addu'o'i da musulmai suke yi wa mamata bayan mamatan sun rasu wannan yana zuwa gare su addu'o'i da ake addu'a da ake ya Allah ka gafarta dukkanin al'umma wannan duk wani musulmi addu'a tana zuwa gare shi kun gane wannan da ke ko shi yasa a cikin sallah kafin ka yi sallama musulunci ya shar'anta maka kai da kake raye kai addu'a ga wanda yake ya riga ya rasu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا kamar sun Allah ya tabbata a gare mu kuma za ka yi addu'a za ka fara da kanka yi gano wannan da ke ko za ka fara da kanka yi in za ka biya kujerar aiki hajji ne za ka fara biya ma kanka yi nan Allah ya hore maka sai ka biya wa mahaifinka kun lura da ke ko ragon ne daya ɗaya za ka fara yanka ma kanka ne in Allah ya hore maka sai ka yanka ma waɗancan na aiki hajjin a kan ka yawo ba a kan iyayen ka yawo ba na ka fi liman ta ilahi ka jina kuna jina da ke ku, assalamu alaina wa ala ibadin salihin amincin Allah ya a gare mu ya tabbata kuma ka jinin bayan Allah ta'ala na wani. ina ina mutum ya san me ya faɗa da ba sai ya idan sallah kuma ya zo ya ce yanzu ya kewaye ya ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta musulmai duk hama Allah ta kai gare su inda ya zama ya bara ta iya kada ba sai ya ji yayi wannan al'amuran ba ko to wala mai samar kan ya riga ya ji ya saka wannan shike kaga wannan addu'a ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan kenan sannan kuma ga addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi yake yi in ya ce ziyara makabar da addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a lokacin da ya tsaya akan gawa yana mata yana mata sallah sannan da addu'a da yake yi bayan an kunna mamaci yana nuna kenan addu'o'i suna zuwa ga mamaci bayan mamaci ya rasu yana fata mafi fahimci da kyau ko to daga waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da an riga an yi tafaki a kansu abu na farko abin da shi mamacin kanan fulani yana cewa ita ma ta bunu adam in ba amalu illa min sala aikinsa da shi yayi ya riga ya tsaya sai abubuwa guda uku ko dai abin nan ilmin yin tafa'u bi ilimi da ake amfana da shi ilimi da ake amfani da shi ina ilimin da ba a amfana da shi amfani ba zai amfani mamacin ba zaka ilimin yin tafa'u ilimi da ake amfana da shi abu na biyu abin nan sarakatun ko da ban kawo su a jere ba akwai jari jariya sadaka da suke gudana ba mutum ya ɗauki ya bayar sadaka ba dan zai ce sarakatun jariya wai sadakar budurwa eh <laughs> zai ce daura aure ne su da Muhammad ba an daura da Mustapha duk wani mai suna Mustapha su a shiga kuma ga wannan wannan wajen wannan sadakar da take gudana wani abu da mutum ya yi bayan rasuwarsa abin ya ci gaba da gudana wannan abin yana amfanuwar mamaci bayan mamaci ya rasu salihun ya da hula ko ɗa na gari da yake ne a zuwa ɗa na gari yake ne a da hulahu da yake mai addu'a ba a ce da ya sa ake mai addu'a ba shi ɗan ne zai buɗe baki ya ce ya Allah ka gafarta wa mahaifi Allah ka gafarta wa mahaifiyata shi ɗan ne zai faɗa amma malaman bid'a su ne kawuwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ce na ta an cewa kamar sun kada kai nasu ba sa faɗa wa mutane su su yi addu'a sai a ba su kwangilar yin addu'a malaman bid'a su ne kasu man bakar da ka an ji kasu ba ba za su taba barin mutum ya yi addu'ar ba sai dai a'a dole su za su yi addu'ar a ba. babu wata addu'a da ta zai yi kamar ta yi wa mahaifin shi kai dan da shi malamin da yake addu'a kai da yake mahaifinka wa yake yin mutuwar wanda ya mutu sai kake da da mahaifinka ya rasu amma shi ba an gaba shi ne maka ba gaba shi ba zai maka ba ya zama kwangila kenan yanzu halaccin wannan abu ake nema Allah ta'ala ya tsoro Allah ya tsare wala ce fi du'ai al-ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat wa sadaqatihim da abubuwan da suke bayarwa na sadaka abubuwan da suke bayarwa na sadaka wannan ma an su hadisi daga Umaratu bin Sulaiman Allah ta'ala ya tsare shi Allah ta'ala ya yarda da shi sahabi ne da gaskiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo tafiya yana zuwa gida ga su mashi na rasu sai ce ya rasu lallah sun nema da sadaka zai fi gare ta ce yi ce ya rasulallah ta da gona ta da ke wuri daga cikiyar gona ce ba karama gona ba ce ya ba da ita sadaka ga mahaifiyarsa kun lura da kyau su na malaman ba za su taɓa yadda ya gina makaranta ya bayan sadaka ba za su taɓa yadda ya gina masallaci da bayan sadaka ba ba za su taɓa yadda ya gina abin nan shago na baran shago ya da shi da kaya a dinga jujjuya kayan ribar ana shiga kauye ana da awa da ba sai a'a a ba su cusa aljihunsa sai kake ganin a kan a wurin jana'iza fa a gidan sarakan mutuwa ba za a ga malamai suna dan ba masa a dan a kan kuɗi a sha gani ba wani ba a na sai sun ku kuna fama da zafin mutuwa su suna fama da kuɗi nan nan kwari fa wani aka je jana'iza wani abu nan suka je wurin wani an yi rasuwa da aka rasuwar sai wani daga cikin tawagar alaman sai ke ce da limamu yana da ɗa abuja kuma an ce ya daga za a canza tsohuwar addu'a ke su da kan suna cewa akwai mawuce ɗaiɗai kan da babu maiko sai a ce hoge me hoge dai dai kuma gwamnati ta tsawo a karanta alamun shara da ita ta, kawai suka ce a sana ajiyar fi a hasana sabon ajiyar fi zan dauka na zaben nan sai masu da zago haka kawai shi kenan a ƙasa da minti biyar an sallama kowa amma yanzu gidan da maiko ne ta ce to a karanta alamun shara da ita sana ita faɗa Thank you. قال رحمه الله في دعاء الأحياء وصحبات منفعة للأموات أنفعوا ذا waɗanda suke al'amwat matattu na waɗanda suka rasu. A kan waɗannan malamai sun yi batutuwa da dama. Ya halatta a ba da kuɗi a sauke ma babanka Kur'ani ko mahaifiyarka Kur'ani ko wani ya yanka Qur'ani ko makamantan haka ana jina da kyau wannan littafin da ke gabana ɗaya ne daga littafin da suke sharhin alasirin su bahawiyya kuma kullum shi ne gaba akan abin da ya shafi sharhi alasirin su bahawiyya sunan shi kenan sharhul asirin su bahawiyya a al-imam al-qawbi ali ibn ali ibn muhammad ibn abul is al kusan babban littafi ne a kan abin da ya shafi sharrin hadisi shine duk littafi da ake sharhi kan wannan ake dawo kuma wannan shine sufuri na biyu ma'ana sufurin farko mun kammala shi kenan suke cewa wa amma istijaru qaumin yaqra'una alqur'ana wa yuhdunahu lil bayt Tana ji da kyau wa amma istijaru qaumin amma daukan hayar waɗansu mutane sanya waɗansu mutane ya ƙona alƙur'an suna karanta alƙur'ani wa yi huduna hulil mayyit ana ba da shi ɗaya ga mamacin هذا لم a أحد من السلف wannan babu wani mutum ɗaya da ya ba aiki da kuma gaba. wala biyu a hadu min a'immati babu wani malami ɗaya da cikin manyan malamai tagorori na addini da suke umarni da shi wannan ce imma irin su imam malik ibn anas imamul a'imma imamu dar al-hijra alimul madina irin su imam abu hanifa al-uman al-kufi al-fiqi irin su al-imam al-shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i irin su imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a irin su imam dawud imam bukhari imam muslim ibn majah imam tirmidhi imam nasai manya-manyan malamai na addini babu wani mutum ne kaɗai yi ya ga ba ma malikiya ba ne kenan babu wani malami da ya taɓa wannan wala rakhasa fi babu wani malami da ya da ya bada sassoci kula ko umarni bai ce a ba komai a cikin ba wanda ya taɓa yi wannan wal istijaru ala nafsi tilawa kun lura da kyau ko amma ɗaukan kodago akan a karanta Qur'ani kawai أصلح دخولان ونن غير جائز بلا خلاف ونن قطعه بحالة تقبع وما سباني أكم ونن إنما اختلفوا في جواز الإدارة على التعليم والنحو على نفس أنا مجونا قيمي أكان أبن بيشافي كرقان كلي ولن كرنسة القرآن ya halatta ka karɓi kuɗi ko bai halatta ba a nan ne malamai suka ƙara ma juna sani wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ana magana ne bai halatta ba idan dama a kotun jiha su ɗauki nauyi idan aka ce hukuma tana biyan masu karanta malamai da suke karanta da Qur'ani tana biyan su kuɗi kun fahimci wannan da kyau ko to kai a matsayin da ke ga malamin Qur'ani ya halatta kuma ka karɓi kuɗi ina fata mun fahimci wannan da ke almai dai akan karantarwa ne malami suka tsara mai juna sani mimma yi manfa'atun tasilu ila al-ghayb yake wannan amfanuwa tana cewa zuwa ga wa thawabu la yasulu ila al-mayyit aiki baya kaiwa zuwa ga mamaci illa idza kana al-amalu lillah ce sai idan aikin ya kasance an yi shi domin Allah shi karan kanshi wanda yake karanta Qur'ani kuma yake yi in suna cewa an dan Allah ne iya gidan shi mana saboda haka ma idan aka raba izifi biyu aka ajiye wasu izifi biyun a ƙasa to ran ka kammala wannan sai ka dauko wani sai ka ana ta kuma ana ta haka haka domin kowane izu da kuɗin sa kun fahimci wannan da ke ko sai ga ana ta hoke daidai akwai wani da ya kusa da kammala izu sai bai ga wani har ya kusa gama izu biyu ta ya ke fi china ba za su kammala tare za su kammala ba ta mai tona da zozo ba zo da shi ya sa kawai Allah ya tsare mu wa hada lan yasa ibadatan khalisa wannan bai zama ibada ce da ake yi ta domin Allah ba shi wannan ba a wani abu shi ma da ya karanta Qur'ani ya san ba Allah suke faɗa ba فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد فلا فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى فلك وانا هذا بيكسن جماعة شكوان دا صعب هذا هذا ينشي جمامة تابا na fata mun fahimci wannan da ke ko wali hada lam yakul ahad saboda haka ma wani mutumin da ya faɗa innahu yaktari manyan yasumu wa yusalli wa zalika ilmai tsoro zai ɗauki nauyin wani cikin sallah idan da azumi domin ya kai ladan ga wani nashi Kala yake cewa wasu da siya a cikin wani littafi da ake kira shi al-siya. Sau an lau bi an yi wa shekun min mali liman ya karo al-Qur'an ala mabani wal wasiyatu ba kulatun li annahu fi ma'anar ujra. Inda mutum zai rasu sai ya yi wasiya ya ce in ya mutu a ɗauki kaza a ba wani ya karanta ƙur'ani a kabari gina bayan ya rasu bayan na rasu ko yau wani ban na rasu a ban ya rasu yau ya ce in ya rasu a ɗauki kuɗi kaza a ba wani ya karanta ƙur'ani ko a ba makaranta ya karanta ƙur'ani a kabarinsa alwasiyatu ba filatun wannan wasiyar kasancewar wasiyar ce ba a zartar da ita ba da annan fi ma'anar kuna jina da kyau Sinan, kuma mutum zai karanta Qur'ani a ɗakin shi shi ci wannan da kyau ko ya ce ladan ya ba da shi ga mamaci sai malamai suka ƙara ma juna sani ya halatta ko bai halatta ba kun ci wannan da kyau ya karanta Qur'anin tsawon niyyarsa shi ya karanta qur'anin ya ce ladin ya bari shi ga mamaci an ne malamai suka ce ya halatta mun halaka shi ne bayan ko suka ce bai halatta ba shi ne dai ake tattauna magana amma wai a karanta qur'ani ai dan a ba a ji shi to wanda kuma yake ba hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ba karanta ko auki malam ya ce fa in idan aka ce ma ta kuluna fil ihda ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama karatu ba riga an kammala shi ba me za ku ce dangane da abin da ake yi a ce hadaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi wannan mutum wanda yi wannan shirin shahara suna ne a shekara ta ɗari bakwai da tasa'in da biyu ɗari bakwai da tasa'in da biyu yau shekara shi kenan yau muna dubu ɗari da ɗari hudu da talatin da uku yana ɗari shida da wani abu ina ba tambayoyin mai wannan ɗarɓar yin kalamu in yace sai mu bada amsa mu ce minal mutaakhirina daga cikin yan baya bayan nan wa mustahabba akwai wanda yake ganin a wannan matsala wa minhum man ra'ahu bid'a cikin su akwai wanda yake ganin wannan abin tantagarar bid'a ne da me yake ganin shi tantagarar bid'a ne li'anna sahabata lam yakunu yafaluna domin sahabbai su kasance suna yin wannan ba dan sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ko mutum ya so ko yaki fahimci wani da kyau ko dan su suka ganshi su suka auren musu shi su suka auren masa shi ya auri su su suka mai wanka bayan ya rasu su suka mai kaza su suka mai kaza su suka zo suka lullube shi suka ce sai dai su su mutu shi ya rayu ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمتي كما سوى الله عليه وسلم دلادا wani wanda ya aikata alkhairi a cikin al'ummarsa duk wani alkhairi da ka aikata adadin ladan da za a adadin wannan za bai wa manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da alkhairi man kulla ala addalu ala alkhairi ina da kyau ko to haka nan kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam bai yi kashe wannan shi duk wani wanda ke kisa wancan yana da kaso kun lura da ko wannan da ke ko yana yana sa duk wani wanda ya kawo barna kuma haka hakan shi zai dinga bidin baya a bayan yaro rasu Allah ya tsare min ghairi an yanqusa min ajr al-amil shay ba tare da an rage ladan wanda yake ba za a baiwa manzo Allah sallama lianna huwa alladhi salla ummatahu ala kulli khair wa rasuluhu shi ya nuna ma al'ummar sa abin da yake alkhairi wa arshadahum ilayhi kuma ya dora su kan shi Allah ta mafi tona ka san wannan karatun ya magance wasu tambayoyi da ake yawan yi aiki amfanin karatu shine aiki da shi makanin karatu ba ne mutum a dinga layi yana ba da rubutun shi ba yana kunshe layi yana kaza yana kaza to wani karatun shi yayi albarka ina ba ta gobe ke da ke ko wannan shi bane amfanin karatu shine ya sani ya aiki da shi ya karanta da mutane konsar addini dan mutane sun dauka amfanin karatu shine duka kulumboto yana tsuntu yana duk wasu abubuwa a ce karatun shi yayi amfani Allah ta'ala ya so Allah ya karama Allah ta'ala yastajibu da'awat Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'o'i da masu addu'o'i suke Allah ta'ala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا Wa yaqdi al-hajat kuma yana biyan bukatun mutane da suke nema a wurinsa Allah subhanahu wa ta'ala malam ya faɗi wannan kuma ayoyi sun tabbatar da wannan ina ba su mafi wannan da kyau ko kun gano wannan wani ka ji karanta mana da wannan littafi sai malam yake cewa wa huna su'alu ma'ruf anan ba akwai wata sananniyar tambaya wa huwa shine anna minan nasi man qara sa'ala Allah shay'an fala yufa a cikin mutane akwai wanda zai zai roki Allah kuma ba a bashi ba eh aw ba gaira ma ko kuma a bashi abin da ba shi ya tambaya ba ana samun haka ko ba samun haka sai ma ne za a bada amsa akan wannan tambayar a fuskoki guda uku fuska ta farko annal ayata ayi da muka karanta wai da salaka ibadi an mifa ne kai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kace annal ayata lam tatadamman atiyatu su'ali mutlaq ayar ta kushi cewar za a bada abu aka tambaya kai tsaye ba wa inna ma tammanat ijabatu da'i wanda kuma roƙon da kai an amsa amma abin da karo ba a ce shi za a baka ba amma ayat ka nuna mana addu'a da kai an amshe ta ba kai kuma no da'i shi wanda yayi addu'a a ammu min sa'i ya fi wanda ya roƙa wa ijabatu da'i amsa wanda yi amsa wanda ake ma wanda yi addu'a a ammu min ya zuwa isra'il ta fi gamewa akan wanda ya bayar da wannan wanda ya roƙo wannan wani yare ne da ɗaliban ilimi suna karuwa da shi sosai da sosai a Kana ta biyu, ku ci anna amsa ta biyu, yace anna ijabata du'a'i su'al a ammu min sai aini mas'ul. A amsa tambayar ka ya fi a baka asalin abin da ka roƙa. Kai kuma amsa addu'a ka ba ya fi a baka asalin abin da ka roƙa. Dan in ba in ba haka ne akwai wasu abubuwan da yawa ka shi addu'a ya Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbata idan kaza ne idan kaza ne sha addu'a sai ga wasu abubuwa Allah ta'ala ya wanke maka kasu ba tare da kafin misalin tambaya abin nan amsa ta uku an na du'a sababun muqtasil min al A addu'a sanadiyya ne na ka samu abin da kake nema haka ne kuma ka Wasu sababu shi abin da yake sanadiyya yake sababi hushi shuruqun ma ma'na ƙwane yana da sharuɗa ko yana da abin da ke kangewa kenan gana addu'a ana buƙatar amma sharuɗan ba addu'a kana da buƙatar wannan sosai da su wa mawane kuma kana buƙatar san abubuwan da suke addu'a kan da garki suke hana amsar addu'a dan nisance su kenan watakila wani yana ta addu'a yana ta addu'a ya fi cika sharuɗin karɓar addu'a ba ko sai ta ganin cewar ba a bashi ba ko kuma a'a yana ta addu'a yana ta addu'a ko abubuwan da suke hana karɓar addu'a wannan shi ne amsa wannan ko kuma a ɗaya daga cikin amsoshin da yake bayarwa kamar amsa ta biyu suke cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yad'u Allah bi wace. babu wani mutum guda da zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai tafiya ismun a cikin wannan addu'ar babu laifi amma addu'a ya Allah zikirwa na Allah ya kasa kada ya ta ga ismun shi kuma bakin ciki kenan ya zikirwa ne wala qati'atu rahimi babu a cikin addu'ar babu yanke zumunci babu cewar alaƙa da ke tsakanin wani da wani Allah ya tsaro ba kama na babu firaku ko da yaran da suke kawo shi firaku Allah ya tsara al'umma illa a bawo biya shi ta salata khifa sai Allah ta'ala ya bashi ɗayan abubuwa guda ku kuma an yi yu'ajjila lahu da'awata ko dai a gaggauta masa abin da ya rufa a bashi wannan kenan na ɗaya Hau ya tsakhira lahu min alkhairi mislaha ko kuma a ajiye mashi bukatan abin da yake alheri ko wannan addu'a da ranar kiyama inda za ga wasu abubuwan da ka roka a baka a duniya ba a baka ba aka nuna ladan su a lahira suka zai ina ma duk addu'a da kai ma an jinki ladan su zuwa zuwa can abu na uku ya yasrifa anu min sharri mislaha ko kuma Allah ta'ala ya kauta mashi da wani sharri bala'ya'yan shari wanda ya da kusa wancan qalu ya rasulullah suka ce ya rasulullah ya ma'aiki Allah idan nukfin lalle kan zami yawaita addu'a yace Allahu akbar Allah ku bi kare ni kam na fata mun gano wanda ke ko sai kenan in kake addu'a hankalin ka kwanci farko addu'ar ibada ce karantar da addu'ar da kai daga hannu kai kaza wannan ibada ce mai zaman kanta sannan waɗannan abubuwan da suke biyo baya wannan kuma ribar kafa ce ina ba ta mafaici wannan da ke ko dama na yake cewa wannan kenan wa yamliku kulli shay wa la yamliku shay kana sananne ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ke mallakan komai ba abin da ke mallakar Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa lillahi mulku samawati wal ard shi ke da mulkin komai wala ghina anillahi ta'ala tarfat ayn babu wanda ya isa ya wadatu daga barin Allah madaukakin sarki sai dai da ido ya ce baya buƙatar arzikin Allah baya buƙatar ɗan abun Allah da ke kiftawar ido wa man istaghna an Allah fa ain duk wanda ya wadatu daga barin Allah da ke kiftawar ido faqad kafara wannan tabbas ya kamata wa sara min ahli al ya kasance cikin halakaku Allah ya tsare mu malai cewa wallahu ya Allah yana fushi wa yarda kuma yana yarda haka ahadin min alwara ba kamar ɗaya daga cikin halittu Allah yana kashi yace man yaqtul mu'mina muta'ammidan jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya kashi Allah ana wa'ada lahu azaban azim haka nan Allah ta'ala ce man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa abada ba'u bi ghadabin min Allah ya nuna Allah wannan yana nuna maka mutum zai kokari ya bisa duk abin da ke zama sanadiyar Allah ya fushi da mutum amma cewar a zuwa ce Allah baya fushi kenan wannan suna so su nuna wa mutum ko ba abu da take yi abin da zai kusa ta Allah subhanahu wataala fa yarda Allah yana yarda yace radiyallahu anhum wa radu an والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون Allah ya yarda da su. kenan tunda Allah yana yarda ko ba abu da yake ka san waɗanne irin nau'ukan ayyuka Allah yake da yake so ba wai da su irin na ɗan adam ba waɗanne ayyuka ne suke sawa Allah ya yarda da mutum sai mutum ya yi su waɗanne ayyuka ne suke sawa Allah ya fushi da mutum sai mutum ya fushi su ga lagwada kenan da sanin irin waɗannan abubuwa sai malamai suke lissafa su Allah yana fushi ba irin yadda Adam yake fushi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa Allah yana yarda kuma yadda shi sama da yace la ka ahadin min al-wara kamar ɗaya daga cikin irin bayi ba lallai suka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir subhanahu wa ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تعالى يمنى جربورة الله ya mana جمجمة Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk